fi karanci idan kina jin kin fi karfin mijinki to in kika yi masa irin wannan yanzu dole danginsa za su gane gidansa da matsala kuma duk lokacin da kika gayyato rikicin dangin miji gidanki to ke da kwanciyar hankali kun yi sallama kin yi sallama da kwanciyar hankali saboda su ma akwai wani dagan da idan suka ja wallahi za ki ji babu daɗi kuma Allah ya tsare mutuwa na ratsawa za ki ga sun yi fata-fata da ke don sun fi ki karfi. to kaga babu amfanin kuma rikici a addini babu amfanin irin waɗannan hatsaniya shi yasa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake masallaci wata daga cikin su ta ce wallahi sun shiga damuwa sun zaƙo akan halin da yake ciki sun ƙosa ya dawo kwanansa tara ya dawo sai ɗaya take cewa me ya hana ka ka cika 30 inda gaske ne ka ji ƙarfin hali Allah ya ƙara tsira a gare su kuma kaga ko raddi baka isa ka yi ba fa sau da iyayenmu ne annabiyu aula bil na min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum iyayen mu'minai ne eh abun ya motsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai fara bayani yana bada fatawa yana cewa ai wata kwana 29 yake da shi ko 30 yanzu dan Allah in kai ne haka zaka ce <laughs> da kaji wani ya ce kai wato ba za ta sabu ba <laughs> kai da gidanka wallahi na san wani mutum a Kaduna wadda matarsa ta masa shigen irin wannan butulcin ta fita wai yaji ta yi shi kuma ya sha wahala duk abin da ya kamata ya mata yayi yayi yayi ta bijire kawai ta ta rufe kofa ta fita wallahi wani kafinta ɗalibin mu na kira ina kake emergency ya taso emergency lafiya ka na matsa mai sai da yazo zo ya ce matan wani ne ta mai rashin mutunci ya kira ni na balla kofa aka fito da kayan ta zaure kawai a ranan ya auro ta bazawara ta dawo a sauri ya ce akwai wata a ɗakin sai dai ki jira an samu wani gidan ba fa na ce ku yi haka ba ne <laughs> eh, Allah ta'ala ce Allah ta'ala ce wa sulhu khair hmm. sulhu shi khairi hmm. fa bathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha hmm. ku je ku nemo dattawa su hada wato fuska da fuska su sulhu shi yafi kada ka da wannan zafin shi wance ya ɗibe ta da zafi da ya nemi shawara na ni ba zan ce haka ba to amma dai ina kira ne ga mata kar su zamto haka dan akwai wasu mazajen su ma haka haka da haka kuma ba daɗi an fahimta ko idan ɗaya ya sama to ɗaya ya haƙuri idan ɗaya ya sauka ko wani ya haushi ke da sai ka yi haƙuri sai na umar allah ya ƙara yadda a gare shi wani mutum ya zo ya kawo masa ƙaran iyalinsa da take masa tsawa a gida in yi magana te magana da ya zo ya sallama ba amsa ba sai ji ana ɗaga murya a gidan sai ji iyalinsa ne shi ma take ɗaga mai murya sai tafiyarsa mana ya samu paracetamol din matsalarsa ba sai ya tsaya ɓata lokaci ba da ya fito ya ce zo ya kaca kai da kake jira a fito ya ce a'a ai ku da muke gani manyan mu mazaje na ji kai ma baka tsira ba sai na rike tawa matsala kawai za lallaba a haka to sai sai na umar ya kira shi tuna mishi falalan iyalin tasa ya ce ina da ikon ɗau mataki amma ne haƙuri ya ce ita ke dafa min abinci har dokin da nake hawa tana masa ciyawa ta ciyar da shi ka koga ko don ta dan hau wani irin eh, ta kai 3.3 digiri ko santigiri sai kai haƙuri in an sauko za akwai ko subsidy ka cire za ta gane ana nan sai ta gyara ko ba haka ba ne bikin wancan ya zo sai ka ce an kwannan sai ki danyi da kanki bana me ya faru kin manta satin da ya wuce to kaga sati mai zuwa ba za a yi ma irin wannan laifin ba amma fa ku yi haƙuri shi ya fi ina maimaitawa